Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin tambaya da ansa tare da naku na Sani. Shirin tambaya da ansa shiri ne da ke zuwa muku da wasu amsoshin tambayoyi da wasu daga cikin ku masu sauraro kuka aiko mana wadda a kowanne mako yake zuwa muku a daidai wannan lokaci. A yau shirin tambaya da amsa zai fara ne da kawo muku bayanai a kan barin ciki da mai juna biyu kan yi wani lokaci. Sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri. Madalla Bisa al'adar shirin dai za mu fara ne da tambayar da ke cewa menene bari? Me ke haifar da bari? Waɗanne matakai ne ya kamata mata masu juna biyu su bi domin ƙauracewa samun bari? Da sauran tambayoyi da suka jibanci hakan. Wannan tambaya ta fito ne daga Ma'azu Kabiru Ciguminka daga Alaba International Market da ke jihar Lagos a tarayyar Najeriya. Akan wannan tambayar ce wakilinmu na jihar Borno Najeriya, Bilyamin Yusuf, ya zanta da Dr. Fatima Zara Yusuf da ke asibitin ƙwararru na Umar Shehu Specialist da ke Maiduguri a jihar Borno, Najeriya. Ga kuma yadda zan zantawar tasu ta kasance. Bari abortion kenan ana nufin mace mai ciki ta yi asarar abin da take ɗauke da shi kamun ya kai lokacin da zai iya rayuwa wajen cikinta. so duk wani cikin da aka yi asarar shi kamar na lokacin to wannan ana wani ne ake lissafin sa a matsayin ɓari. me ke haifar da ɓari abubuwan da ke haifar da ɓari na da dama daga ciki akwai genetic abnormalities kuma shine yake kawo ɓari a mafi yawan lokaci yana ɗaukan sama da kashi hamsin cikin ɗari na ɓari-ɓarin da ake yi so wannan genetic anomaly nan idan mace tana ɗauke da abu yaro mai wannan genetic anomalies ɗin so genetic anomaly zai iya yiwuwa yaron zai iya zuwa da wani matsalan da ba zai iya rayuwa ba in an haifo shi waje ko kuma zai iya rayuwa da wasu wasu nakasa tare da shi so yawanci lokaci dai wannan ana barin su ire irin yara masu irin wannan abu ana barin su kamun ma lokacin su yayi sai kuma akwai matsaloli kamar su a wannan matsalan karfin bakin mahaifa abin da ake ce masa da cervical incompetence so wannan bakin mahaifan ne ba shi da karfi yana nan a ɗan sake haka baya bai ruhu yadda ya kamata ya tare abin da yake cikin mace ya faɗo ba su da zaran ciki ya fara nauyi to sai wannan bakin mahaifin tun da a sake yake to sai abu ne da yake cikin ya dinga a dinga barin shi sai yawanci mata masu irin wannan in dai ba su samu magani ba suna samun bari akai akai daga zarar ya dan fara dan ciki ya dan fara girma sai ta dinga barin shi to sannan kuma matsala irin na su hawan jini ko ciwon siga ko ciwon koda haka da ba a controlling baya shan magani ba kulawa dai hakan nan to shi ma wannan yana iya causing abortions sai kuma matsala irin na shekaru mace mai ƙananan ƙarancin shekaru da mace da shekarun ta ya ja misali wanda ta bawa shekara talatin da biyar baya so akwai chances mai yawa da zata ta dinga iya samun ɓari a cikin da za ta yi baya wannan shekaru sannan kuma akwai matsalar infection na mara ko kuma infection da ya shafi mahaifan a mace mai cikin shi ma yana iya increasing risk in matan ta dinga bari sai kuma idan baban wannan cikin idan ya kasance mai yawan shekaru wato shekaru wanda shekarun shi sun ja sosai su shi ma wannan cikin za a iya samun bari bari ire iren wannan cikin sai kuma matsala kamar shan magunguna da ba bisa ka'ida ba wanda za su iya causing matsala abin da yake abin mace take take dauke da shi a cikin ta so ina magunguna a ce musu teratogenic drugs so bayanan magani yawan amfani da irin wannan za su iya zuwa su je su affecting su illata abin da take dauke da shi za su iya kwasi ma lokacin wani halittar sa time da idan ta sha shi ne lokacin kamun halittun yaron ya cika su zai kwasi wannan yaron ya zo da wasu nakasa a cikin halittansa so wannan yawan amfani da ire-iren magungunan ma yana kwasa mutum ta bari sai kuma akwai wani matsala da ake ce masa antiphospholipid syndrome so mace da take da wannan akwai chances za ta dinga samun yawan bari-bari sannan kuma mace mai amfani da mai shan giya ko kuma taba ko kuma caffeine haka so ko kuma mutum da take shan kofi sosai sosai da ya fi ka'ida so shi ma yana kwasin wannan ko kuma macen da take da matsala a mahaifanta na halitta ko kuma a ce mahaifin ko ya akwai wani wani abu a cikin mahaifan na halitta so shi ma yana iya kwasin wannan matsala na abortion din wani illa ne bari ke haifarwa mata illolin da ɓari yake haifarwa a mata na da yawa daga ciki akwai zuban jini sosai wannan zuban jini sosai din kuma an fiye gani ne a cikin mata wadda ta yi ɓari amma abin da yake ciki nata bai sauka gaba ɗaya ba ko kuma wannan mahaifan nata bai koma ya matse ya motse ya ko fara komawa yadda yake kamun cikin ba to wannan za ta iya samun zuban jini fiye da ka'ida to kuma wannan zuban jini idan ya yi yawa sosai zai iya kwasin mace matsalan da nan gaba zai za ta sha wuya wajen samun wani ciki kuma matsalan infection ma yakan iya samun mace bayan ta yi bari infection especially na mahaifa ko mara kuma tara suka yi bari sama da sau biyu ka iya samun haihuwa? Yawanci bincike kuma ya nuna cewa duk macen da take da ta yi bare da ya wuce ɗaya ya wuce biyu so da mu number of number barin yawan barin da take yi yana karuwa to akwai yawan yawan karuwan matsaloli da za ta iya samu na kamar matsalan zuciya matsalan eh, kamar a ce matsala irin na su dunkulewan jini da zai iya kwasi matsalan kamar a ce irin mutuwan barin jiki ko wani wannan sannan kuma yana iya kwasi matsalan na hauhawan jini ko kuma matsala na koda haka so da mu number of yawan numban da take yin bari yana karuwa to yawan chances na ta samu wa'annan matsalolin ma karuwa to sannan kuma akwai misali mutum da ta yi bari abin cikin bai gama zubewa gaba ɗaya ba to akwai abubuwan da ake yi a asibiti saboda a cire raguwan abin da ya rage a cikin nata saboda gudun kada ta samu matsalan zuwan jini to wannan aikin da ake yi din shi ma yakan iya kawo matsala zai iya causing inda aka yi aiki aka cire dinnan in ya tashi warkewa to zai iya mannewa a wani lokaci so wannan mannewan zai sa nan gaba ciki in ya zo ba za za su samu matsalar samun ciki nan gaba ta inda ciki ba zai za su samu matsalar samun ciki nan gaba to ko kuma wurin aikin nan za a iya samun a rashin sa'an a huhu da mahaifa shi ma yana zuwa ne sakamakon aiki bayan mace ta yi bari. waɗanne matakai ne ya kamata mata masu juna biyu su bi domin kaucewa samun bari mataki da mace mai ciki ya kamata mata masu juna biyu su yi domin kaucewa samun ɓari yana da na farko shi ne. da zarar lokacin da mace ta fahimci tana da ciki to ta yi maza ta je asibiti saboda neman kulawa da ita da kuma abin da take dauke da shi na biyu kuma duk mace da ta san tana da wani matsala na daban kamun cikin matsalan hawan jini ne ciwon siga ne wani matsalan ta ne na daban to ta dinga kulawa ana shan magani in na shan magani ne in mai nema dai ya zama in ce tana yawan zuwa follow up na wannan matsalan nata da take da shi in kwana wanda ya kamun cikin sannan kuma shaye shaye magunguna da ba a ba ka'ida ba a bar su especially a lokacin da ciki yake sabu-sabu, macen da take shan ko giya ko taba ko kuma mace mai amfani da kokin ko irin mai yawan shan kofi din nan to duk lokacin da aka ce suna so ta ciki to ta bar wayannan abubuwan sannan kuma mace eh, ana so ne da yi iya kokarin ta lokacin haihuwar nan ta ta samu abin da take so kasar kamun ta kai shekara talatin da biyar saboda a kaucewa matsalolin da shekaru yakan iya janyowa sannan wanda take da wani illa na halitta da take da a mahaifanta to sai a yi maganin wannan kamun ta yi tunanin samun ciki mai matsala na rashin karfin bakin mahaifa kuma cervical incompetence ya kamata daga zarar lokacin da ta gane tana da ciki tana zuwa awo tana zuwa follow up so idan cikin ya kai wani lokaci ana zuwa ne a dau a dinke bakin mahaifa saboda yayi karfi ya rike abin da yake cikin nata idan cikin ya kai lokacin da ya kamata a haife shi sai a kunce shi saboda ta samu ta haifar da abin da take ɗauke da shi waɗanne shawarwari ne masana kiwon lafiya za su bai waɗanda suka yi bari sama da sau ɗaya shawara da za a iya bawa waɗanda suka yi samu bari sama da ɗaya shine da zarar lokacin da mace ta samu ciki ta gane tana da ciki to ta yi maza maza ta je asibiti ta nemi magani ta je saboda a kula da ita da kuma abin da take da shi a cikinta sannan kuma ta samu ta gane cewa mene ya kwasi wannan barin da ta samu na bayan saboda a samu a yi maganin shi don kare gaba kada a ƙara samu wani barin idan duk macen da ta yi bari a baya ba haka yana nufin cewa za ta samu ɓari nan gaba mutum ba ta da wani matsala da sananne da ya janyo ɓarin baya sannan kuma duk mace mai ciki ya kamata duk lokacin da ta fara ganin matsalar zuban jini ko kuma ciwon mara mai tsanani ko kuma yawan zazzabi zafin jiki sosai to ta yi maza maza ta je a duba ta a asibiti saboda a yi maganin abin da yake ta. da shahararren mawaƙi a Najeriya Ado Gwanja da wannan waƙa tasa. Da fatan mai sauraro ya fa'idantu da amsar tambayoyi da aka bayar. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI. Muna dakon tambayoyinku ta adireshinmu na imel wato RFI Hausa tambayoyi at gmail.com. Sai mun jika. je ga tambayar mu ta gaba wacce ta fito daga Malam Sanusi Lawan da nora Sale da kuma Salisu Magaji da ke garin Wase a jihar Fulatan Najeriya. Inda suka ce suna so Radio Faransa ta tambaya musu ƙwararru a harkar noma kan sabon irin shuka na masara da ake kira Taylor Maize. Menene tarihin wannan iri? Sannan kuma shi irin a damuna kawai ake shuka shi ko ana iya shuka shi a kowane lokaci na shekara ba sai damuna ba Domin samun amsoshin waɗannan tambayoyi sai wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar ya zanta da Farfesa Rabiu Adamu na cibiyar abinci a harkar noma da ke Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a tarayyar Najeriya wanda su suka ma ƙirƙiro wannan iri na Taylor Maize. Ga yadda zantawar tasu ta kasance. Wannan masara ta tela wani ci gaba ne na zamani da ya zo akan aikin gona musamman akan masara. masaran da muke noma a najeriya yawanci ba sa jurewa fari da kwari to binciken zamani da cigaban kimiyya ya kawo cewa duniya ana yin masara mai ingantacce wanda ya kare kanta daga cututtuka musamman kwari da rashin ruwa to mu da kungiyar africa agriculture foundation ta duniya da ke kenya da jami'ar eh, afirka ta kudu muka yi bincike muka ce to wani irin iri za mu iya kawowa mu haɗa da naman najeriya a yi auren su don a samu ingantaccen iri wanda zai iya jure mu shi ma wannan kwaran da rashin ruwa to sai muka fara bincike a dubu biyu 2019 muka fara wannan bincike yau shekara biyar kenan to mun yi bincike a wurare da maru da kuma wurare guda goma sha biyu da ke ƙasar nan mun kai shi daga farko muka fara a samaru a research station ɗin kenan wato a cibiyar mu sannan muka je wasu wurare a kano da jigawa sannan binciken ya nuna cewa akwai irarruwa sha shida muka fara da su masu aure cikin wannan sai muka ɗauki guda takwas muka zaɓe su muka kai wurin da manoma za su noma saboda su sun fi jure mafarin da kuma ƙwarin muka shekara biyu muna nomawa manoma suka zaɓi wannan guda hudu suka ce wannan guda hudun su ne za a iya kaiwa gwamnatin najeriya a ci da allah a yaɗa irin su mun ga suna da saurin yi kwana 110 zuwa goma. suna ba da ton har tara wato buhu casa'in a hekta daya kuma suna jure ma ƙwarin nan guda biyu wato tsotsar da ke cinye kara da kuma take cinye ganye wato fall one da stem bora da kuma tana jure ma fari to kaga amfanin masarar cela kenan to sai cibiyar bincike ta samaru ta rubuta ga wancan tarayya aka yi taron ƙasa ga baki daya aka bincika takardun da muka kawo aka yi mana tambayoyi suka ga masu cewa wannan masarar eh gaskiya ta fi wanda suke yi ake sayarwa ya kamata manoman najeriya su noma ta shi sa gwamnati tare a cikin watan daya ta yadda cibiyar bincike ta sayar da wannan iri ga manoma to shine muka fara aikin irin muka fara sayar da irin a cikin watan biyar shida yanzu manoma da yawa sun sai irin a arewa musamman ana nomawa. To farfesa tambaya ta biyu suka ce ita wannan masara a wasu lokuta ake iya shuka ta a lokacin damina ne kadai ko kuma ana iya shukawa a wasu lokuta cikin shekara ana iya noma ta cikin shekara ana iya noma ta su uku a shekara saboda tana wata uku uku kafin a girbi ita wannan masaran ba ta da matsala ana noma ta a da shekara in Allah da mun yi wannan binciken lokacin da muka fara bincike a Zaria muna da ban ruwa na drip a research mu, mun shuka ta cikin watan sha ɗaya muka girbe ta cikin watan biyu na sabon shekara mun ƙara yin wata daga watan uku zuwa watan shida sannan cikin damana kuma muka ƙara shukawa so ana iya noma ta cikin shekara. to tambaya ta uku suka ce tela maize da ake kiran wannan sabon irin masara menene ma'anan tela din ina aka samu sunan yawwa tela to tela ya fito ne from yaren da ke ta tutela wani kalma ce ta latin yaren latin tutela ina nufin kariyar masara mai kariya sai aka ce tu tela sai aka ce tela aka ce tela na ƙarshe tu tela to sai aka ce to wannan masarar mun yi bincike mun inganta ta tana da kariya daga tsotsi da ke damun masara suna ya kamata a bata sai aka ce to tunda tu tela ana nufin kariya a eh, eh, eh, latin ya kamata a sa mata wannan suna tela sai aka yanke wannan tambaya ta gaba suka ce ita wannan tela miss da ta fito a lokacin da kusan duk manomi ke da fargaba da tsoro na sabon irin gmo wato genetically modified seeds da mutane ke ta gudu saboda tunanin turawa sun kirkiro shi ne don a cutar ko kuma a rage yawan al'umma menene tabbacin shi wannan telomeres din bayi da illa wannan ba da kasashen turawa yake ba na afirka ne afirka aka yi shi na tabbatar wa mutanen najeriya cewa su kwantar da hankalinsu gwamnatin najeriya ni ma'aikacin gwamnatin najeriya ne ba za mu yi wani abin da zai cutar da mutanen najeriya ba duk wani sabon kimiyya da fasaha ya zo yana fuskantar irin wannan matsaloli lokacin da aka fara eh, takin zamani a najeriya na iyayen mu na firamare a 1960 an ba iyayen mu taki ce su sa a masararsu ko a sa amfanin su ce a su kasa su ba san taki amma kuma taki bai taɓa yiwa ba sai da masara an ba ya musu watsar amma da ilimi ya yadu da kuma amfani sanin amfani ana a hankali a hankali mutane sun gane a ah, masaran nan ba za ta yi ba sai da taki na aka sa masara taki abinci ba zai daɗi ba amma yanzu ba in kai noman masara ka sa masara ba sa taki mai kai ka noma kara kenan ko haka ma shi ma iraruwan zamani da mutanen ba su amfani da iri sai su iri iyayen mu su iri na su ba iri wajen makocinka ba san irin yadda ke ba an ya matsa shi ne iri mai kyau ne amma ba in za ka yi noman zamani dole ka je kamfanoni ka nemi irin masara don me kana so ka samu amfani ko ba za ka ce a ka aure iri a kasuwa ba to haka ma noman iri yake noman iri kasuwanci ne dole kuma iri yana da muhimmanci babu iri babu noma to kuma shi sa muke so a bunƙasa iraruwan da za su jure ma waɗannan cututtuka da kuma fari in aka yi haka nan najeriya ta iya samu ta ci kanta ba sai ta shigo da masara ba masara tana da muhimmanci a ƙasarmu kuma bincike ya nuna cewa hukumar bincike ta aikin gona ta majalisar ɗinkin duniya fao e sun ce najeriya muna da mutane fiye da miliyan ɗari biyu amma masar da muke samarwa ƙasarmu bai wuce 10 miliyan sha biyu ba kuma na neman at least 10 miliyan aƙalla 10 miliyan ashirin saboda kullum yau mu ƙaruwa ki masar da ake noma bai kai yadda za mu ci da kanmu ba wadatar da mu ba wadatar da kanmu shi ne 10 miliyan ashirin amma muna samar da ta miliyan sha biyu da rabi bai kai sha biyu da rabi ba da wasu fasahohi da wani cigaba wanda ya sa najeriya ta bunƙasa noman masara musamman iraruwa da taki da maganin kwari dole a yi su a samuwar don a cimma wannan buri najeriya ta samu kanta masara isasshiya wanda za ta ci ta kuma da kai da ba makotanta dole najeriya ta nemo iraruwan masu inganci wannan cikin da muke yi muna so ne najeriya ta zama ta tsayar kafafun akan masara za ta yi da yawa manoman ta samu a tsayar kuma a samu masara ta sauki masara ba ta sauki ba gaskiya akwai matsala kuma masara ita ce ta farko a kasar nan kashi saba'in da ake masara da ake yi ake samarwa masu noman kaji ne da dabbobi su suke cinta kashin da mutane suke ci biyu su kashi goma ba to yanzu akwai gasa tsakanin su masu abincin kaji da sauransu da kuma masu cinta a gida To madalla da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri na tambaya da amsa da fatan an ilmantu da shi. A madadin wakilanmu na jihar Borno Najeriya Bilyaminu Yusuf da na Abuja Muhammad Sani Abubakar da suka taimaka wajen haɗuwar wannan shiri da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International. Naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya.